Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta harshen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba barkanmu da sake saduwa da ku yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo za mu sake jan ragaman shiri da wannan hantsi. A cikin shirin za ku ji ci gaba da tattaunawa wadda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu da wani dan Boko Haram da ya ba da kai bori ya hau. Kana muna da rahoton ambaliyan da mutanen da magaran suka afka a cikin jamhuriyar Nijar wanda ya sa su hasarar dukiya mai tarin yawa sai kuma maimaitawan shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed kana mu kawo muku labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar kamaru tare da awal garba sai sakon da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum 'yan sanda a birnin phoenix da ke jihar arizona sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye da sauran dabarun kwantar da tarzoma wajen tarwatsa gungun masu zanga-zanga da suka yi cincirundo a wajen ginin wata cibiya da shugaba donald trump ya yi wani gangami mai kama da yakin neman zaɓe gabanin jawabin da ya yi a wajen wannan gangami 'yan sanda sun yi tafafutukar shiga tsakanin masu zanga-zangar adawa da trump da masu goyon bayansa. sai dai da haka an ɗan samu takala da ife-ife yayin da ɗaruruwan mutane suka yi layi domin shiga wajen ɗakin taron da ke birnin na phoenix da aka yi gangamin wanda shine babban gangami na farko da shugaba trump ya yi tun bayan da tarzomar da aka yi a farkon watan nan a charlottesville da ke jihar virginia yayin wannan gangami trump ya ciki kafafen yada labarai inda ya kwatanta masu ɗaukar rahoto a matsayin waɗanda ke cin amanar ƙasa tare da kiransu ɓata garin mutane da ba sa son ƙasar mu ɗoki haɗe da zargi sun dabaibaye babban birnin angola yayin da ƙasar ke shirin gudanar da zaɓe a yau laraba a zaɓe na farko da 'yan ƙasar za su yi ba tare da samun daɗin shugaban ƙasar kan kura'a ba shugaba jose eduardo santos wanda ya kwashe shekaru 38 yana mulkar ƙasar ya yanke shawarar zai ja gefe a wannan karan jami'u biyar ke kalubalanta jam'iyyarsa ta mpla wacce ta yi mulki kasar tun bayan samun yancin kai a shekarar 1975 wacce kuma ake sa ran ita za ta lashe zaben na wannan ranar tun dai manyan jami'un adawa biyu na unita da casa da ce suka fara zargin cewa sun hango ana shirya tafka magudi a wannan zaɓe jami'in suna zargin jam'iyyar mai mulki ta mpla da yin amfani da motoci da kudaden gwamnati wajen gudanar da yakin neman zaɓe suna kuma zargin cewa wato kafar yada labaran gwamnatin kasar ya fi baiwa jam'iyyar da santos fifiko jam'iyyar mpla dai ta musanta zargin shirya wani magudi sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya yi maraba da matakin da koriya ta arewa ta dauka na rage kuraren da take yi kan sabbin takunkumi da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kakaba mata amurka na fatan cewa wannan wata alama ce da ke nuna cewa koriya ta arewan za ta dakatar da ayyukanta na neman tsokana a nan gaba kamar yadda tilasin ya faɗa ya kuma ƙara da cewa mai yiwa wannan wata alama ce da ke nuna cewa an fara sharar fagen zama domin a tattauna nan gaba gabanin hakan a jiya talata shugaba trump ya kakaba takunkumi akan wasu kamfanoni da mutane 'yan china da rasha waɗanda ke hudar kasuwanci da koriya ta arewan wajen taimaka mata gina makaman nukiliya sai dai wani jami'in diplomasiyar china ya kwatanta wannan takunkumi a matsayin kuskure kamar yadda wasu sabbin rahotanni daga beijing suka nuna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc kwaskwariman da shugaban amurka donald trump ya yi kan dabarun yadda za a tunkari batun afghanistan zai sauya yadda amurka za ta tunkari wannan yaƙi wanda shine mafi tsawo da ta taba fuskanta in ji sakataren harkokin ƙasar rex tillerson domin a cewan tillerson an bai baiwa kwamandojin da ke afghanistan din wuka da nama su yi gashin kansu bisa yadda al'amura ke wakana a ƙasar ta afghanistan maimakon a ce su rika dubi da yadda siyasar yankin ke tafiya da sauran batutuwa tillerson ya kuma faɗa wa manema labarai a lokacin da ya yi wata bayyana ta bazata a ɗakin tattaunawa na ma'aikatar harkokin wajen amurka cewa dakarun afghanistan da sauran jami'an tsaro ne za su jagoranci wannan yaƙi ya kuma ce duk wani yunkuri da amurka za ta yi zai kasance ne akan yadda al'amura ke tafiya a afghanistan ɗin. yana mai jaddada cewa wannan wata dabara ce ta tursasawa mayakan da taliban domin su fahimci cewa ba za su ci nasarar wannan yaƙi ba fa wani mutum da ake zargi da hannu a harin da aka kai da mota a barcelona a makon da ya gabata ya faɗa wata kotun spain cewa sun jima suna shirya wani gagarumin hari ta hanyar yin amfani da ababen fashewa kamar yadda wasu majiyoyi a kotun suka bayyana Muhammad Hauli Shamlal mai shekaru 24 ya kasance mutum na farko daga cikin mutane hudu da ake zargi da ya bayyana gaban kotu a jiya talata kwana guda bayan da 'yan sanda suka harbe har lahira mutumin da ya tuka motar da aka kai harin mutane hudun su ne kadai suka rage a raye cikin daukacin gungun 'yan ta'adda goma sha biyu da ake zargi na da hannu a kitsa wannan harin wasu daga cikin su 'yan sanda ne suka kashe su yayin da wasu kuma suka mutu a lokacin da wani bam ya yi fashewar bazata a inda suke kera babban fashewa gabanin kai harin kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Idan dai masu saurari yana biye da mu a cikin shirinmu na safe, mun fara kawo muku tattaunawar da Haruna Dauda biyu ya yi ne da wani tsohon ɗan ƙungiyar Boko Haram. Kuma mun tsane inda Haruna ya tambaye shi, ko bai jin tsoron barin wannan ƙungiyar? Na ji tsoro sosai akwai wanda muka zo tare da shirin shi yana ban cewa ka ji tsoro ba abin da za su yi ma. tun da sun fada duniya za su yi ma tallafi ma idan da ka ne ka tuba shi ne a tsoro tsoro duma kawai na ɗaure zuciya sai na fito to ba ma kai ba ne ka tuba ka shigo cikin jama'a eh ku nawa ne ni da matar shi shugaban mu ga yadda mm, dukan kun tuba kun shigo jama'a eh, eh. kuma da ku shigo ya kamar sojoji suka karbe ku sun karbe ni da hannu biyu kuma na gode musu wallahi to an ce idan kamar aka ji mutum na so ya gudu za su hallaka shi ya gaskiya wannan batu yake wannan haka ne tabbas kamar mutum zai gudu za ka shi kamar an ji ma za gudu ma ana zargin shi ma to za kullamar har a gan shi da ido me yake idan har an samu kaɗan daga cikin guduwa ne kawai za tilasta a kashe shi kuma wayanda suke son zuwa zai fi fiye da dubu ma kamar kuma wayanda da suka sa da karfi da yaji aka kwashe su daga garukansu suna da yawa ba su san hanya ba suna yi musu daira kar su fito kuma daga cikin asalin boko haram da muke tare yan uwana din da yawa kuma suna sun su tuba saboda sojoji din sun gallaba yakin ba kamar na da karfi ma muke ba ke an ci karfin ku ko eh ba kamar na to yanzu kamar yaya rayuwa take na can dajin sambisa gaskiya ita rayuwa ba kamar na da ba dan dawa ma da kyar abinci ma da kyar kowa da yana noma ya san wahala kuma idan ka yi noma ma idan shi abin nan shugabanka idan ya ga dama zai kwaci abin da yake a hannunka mm, ba ka gudun kamar zalici ne haka shine wannan su ba sa fahimtar zalunci da a ce addini ne kawai duk abin da shugaban ka je ka bayar dukiyanka da arzikinka da kanka duk ka bashi wannan akan addini za fahimtar da mu ka fahimci gaskiya yanzu ka fito cikin jama'a kamar wani kira za ka yi wa sauran yan uwanka da suke daji to ina yi musu kiran da dai su ma su tuba kamar wanda suke niyan zuwa suna jin tsoro ma su tuba su dawo suna nan dai da yawa kamar shi shugaban mu ga kai har shi abubakar shakaudun da kansa ma ya ji tausayin abubuwan da muke cikin nan ya ji sauran allah duniya nan karshen ta da duka mu mu mutu shi da kanshi rai ne gare shi kawai da ya tuba ya zo zuwa da jama'a kuma mutane su san cewa wallahi ba abin da za yi musu wallahi ba abin ni na zo ba abin da ya safe ni ko soja a Najeriya mari ma bai mun ba kuma suna cewa za su gama da sojan Najeriya wallahi ni abin da na gani a cikin wuri daya ma abin mamaki ne soja Najeriya ya fi karfin mu gama da su kawai da su su tuba wallahi mu zauna lafiya kuma shi shakkau yana cewa sai ya ce karya wallahi za ka shi wallahi ba za ka shi mu ba da za ka shi mu wallahi ba zan zo na yi magana haka ba kana da iyali yana da iyali biyu da jirgi ya kashe ta da yana nan a can na aura allah ya sa ni zaman lafiya shine nake zo To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan faifai. na banza ji dama da tambaya ko da ba ku tambayo babba mai kidin maza ni da ina bai a babba ina ba an mai kawara eh, ba wani kun kwaya na ya da ba na garba Kauya, gane sarai sarai ba ya ba ko ko ba To, mun gode marigayi Alhaji mai gari mai jauje Kwantagora. A can da magaran kuwa da ke cikin jamhuriyar Nijar wasu mutane suka fuskanci ambaliya ta sa su hasarar muhallinsu da tarin dukiya. Ga tamar maraba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Babbar matsalar da ta haddasa ambaliyar ruwan da ta yi sanadiyar rushewar gidaje fiye da ɗari ita ce kashe hanyar ruwa da aka yi tare da tushe gadodi da shara. kamar yadda waɗanda abin ya rutsa da su suka shaida gidaje kam sun zube tare da asarar abinci da dabbobi a wasu wuraren sai dai kawo yanzu ba a samu asarar rayuka ba ruwa ga yadda allah ya so haka yi amma dama wannan koken mun sha yin shi mun nuna ma hukuma wannan gada ta yi karanci ne ruwa an yi zo sai ya jira sare gangaren jidda wallahi dai banna ce ruwa kayan mu gasu sunan dai duka komi da komi ba mu da ba mu daki ɗaya ma na shiga ba yi ba asarar rayuka dai kaya dai gaba ɗaya ba anya yi asarar su daki biyar ne duka babu ɗima babu wanda ya ce ikon Allah ne kuma da gaba dai kuma da aka tushe ta a gaba dai da aka tushe ta masu ƙarfi suka yi gini mai kwari kenan ruwa in ya zo babu hanya wuce a kenan mu sai yo baya tuni kuma hukumomi da suka ziyarci inda ibtila'in ya faru daban-daban a cikin gari suka fara ƙididdige yawan gidaje da dukiyar da aka yi asara tare da nazarin irin ɗokin da za a kawo waɗannan mutane ga dai abdullahi musa mataimakin magajin gari na shiya ta biyu a nan da magaran yayin da ya ziyarci wasu mutane da ruwan ya yi wa ɓanna a unguwar gangaren jidda a nan da magaran tare da gudunmuwan safar pompe muke bi muna da sansan duka gidaje wanda suke da wanda suka rubuce Allah ya sa dai ba samu banna ta ga rayuwa ko ta ga ciwo da duk wani masu taimaka su kawo su kame da niya su zo abin da su gansu shi su da kansu kuma ba taimakon su kawa su kashi da gaugawa bisa bidlai muna cikin station yin gaba daya yanzu za mu kuma tare da yan safar fiye mi station yin gaba daya mu ga duka gidajen nawa ne eh, kenan fami nawa ne da in aka zo daukan fami in aka dauki fami kuma ana daukan yanayin eh, yawan iyalinsu kenan ya musamman mutum nawa ne suke cikin wannan kuncin eh, misali yanzu dai amma da ɗari baya cikin gogawa ne kamata mutane na kamsa a gashi tun da kowanne san san ma mun gani babu ma inda za su shiga in kalasosi ne za mu nema mu sa su da gaugawa muka kuma miye ya kamata na gaugawa a kamsu kenan kira da muke yi da bagabatanmu su gaggauta da kama mutane na agashi. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in ya ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana. Ko Allah ya kare, yanzu a nan karfe uku da minti goma sha uku na tsakar dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A bayan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya fara batun wata kotun da aka ajiye a ƙauyen Zirami da ke yankin ƙaramar hukumar giya ɗaya jihar Bauchi da kuma yadda jama'ar wannan yanki suke ta kuka kan yadda ake ci musu zarafi a gaban alkali Sani Musa ko alkali Remand mutane da yawa sun tuntuɓe mu kan suna son su yi magana waɗanda su ma suka ce sun taɓa gurfana gaban wani alkali wasunsu ma a garin azare a wata kotun da ake kira kotun nasarawa inda nan ma alƙali sani musa ne ke shari'a to amma bari mu sake komawa ƙauyen na zirami inda mutane suka ɗauki lauya fiye da shekara guda suna neman da a taimaka musu a ɗage wannan kotun wadda suke bayyana ta da zaman ta zalunci. ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta kai kuka gaban hukumomin shari'a na jihar Bauchi kan wannan kotu shine Malam Ma'azu Jarmawo. Assalamu alaikum, ni Alhaji Ma'azu Jarmawo. Ni dai na samu ana kes ɗin wannan mata a rufe ubanta. Sai yanzu to me dalili aka rufe saka ce gashi gashi in ce to bayan ya sake ta abu sai duda komai sannan ai ba dalili a rufe uban yarinya. Wanda shi na je na belin sa aka bani beli a azare. Da aka ban belin muka ɗauki lauya Mustapha Bila don ya jagoranci wannan abu inda gaskiya a tabbatar da gaskiya to Allah da iko su aka yi appeal aka yi ko kotu kafa ta warware wannan batun appeal kin karar da yayi aka ba da dama cewa tabbace ta saki an sake ta inda shaidu sun zo sarkin jirmawa ya zo ban yarinya ya zo sannan masu shaidu sun zo sun faɗi gaskiya saboda haka ya tabbata kawai an sake ta ta tabbata ce ta aure duk ta samu ji ta aure shine ta yi ta aurenta yanzu shekara sannan bayan haka rashin adalci da suke mana kes kes yanzu haka akwai na ta'adin akuya ne ma ba aka an samu wani musa ya kai karan ana gaya masa sunan sa cidawa wanda ba shi cidawa ne mai kiwon ba yara kana wanda ba su fi shekara bakwai bakwai aka ya wai sun yi ta'adi sannan yaro da aka je aka kama cidawa aka rufe aka yi belin sa naira dubu biyar sannan kuma suka sake masa tara ta naira dubu ashirin da hudu wanda taron ba rasidi sannan kuma suka ce sai ya biya kudin hatsi buhu uku naira dubu sittin wanda alhali kuma hatsin ma a naira dubu sha bakwai bakwai yake sai ce dubu ashirin ashirin buhu uku aka masu ne naira dubu sittin wanda muka bai adalci ba muka ɗauki apil yanzu muka ta tana nan a giya hutu a farati insha Allah sannan akwai kuma wani yana gaya masa gari wani dan a caɓa shi kuma yana barci san sai kwace sai je ta'adi amma wani amadu gobe sannan da ya adi gari ya waye aka ce kaza za je ba shi haƙuri ya ƙiyar da suka kai ƙara a kama shi aka rufe shi aka mata da naira dubu saba'in wannan haka ba adalci ba ne saboda haka shine muke so gwamnatin najeriya da sauran jama'a su taimaka a duba wannan abubuwan da ake yi zaluncin ya yawa wannan kun ji an tuntube ku ko kuma dai sai da kuka ji bayanin yanzu a gidan rediyo ko sai da aka ji bayanin a rediyo tukun sana ake tuntuban mu ya faru daman kai korafin gaba ɗaya ba wani shawarar mu a lokacin da wakilin ciki da gaskiya ya yi tattaki zuwa zirami domin jin ta bakin sarki bisa zargin cewar yana haɗa kai da wannan alkali wajen tozartawa jama'a masu sarauta wurin sun turo masa wani mutumi mai suna Jauro Gani Ganci, wanda ya ce shi kam a wurinsa kotun zirami da kuma alƙalinta Sani Musa masu adalci ne, domin da aka kai shi ƙara kan ya bugi wani yaron da ya masa ta'adi a wannan kotun, Taren naira dubu goma kawai ya ce aka yi masa, kuɗin da shi a wurinsa ya ce ba komai ba ne. kamar yadda mutane a zirami suke zargi alkalin yana karɓan waɗannan kuɗaɗe ne ba tare da ba su rasidi na cewar sun biya waɗannan kuɗaɗen ba. sunana jauro gani banki na yi faɗa da yaro akan tadi na doke shi ya kai karata na kai karan ya kai karata zirami alkali ya mun hakunci a wani dalili ne sa kuka je gaban alkali a zirami akan na doki yaro akan tadi ka bugi yaro sai na buge shi dalili ya sa ka buge shi shine kuma da yi mun abin tadin doya to shine ni kuma sai na doke shi amma ya mun kadai bai ci taron ka ba ko kuma a daure ka ko kuma dai ha kawai ni bai daure ni ba tara kuma dan saboda bai kai wani abu bane ko a kai a'a ya ci taron ka to dubu goma wani abu ne a ya dace amma ka dubu goma wajen ya karba To, kamar yadda muka ce, akwai mutane da yawa waɗanda suka taɓa fuskantar alkali Sani Musa ba su ji daɗin hakan ba ga guda daga cikinsu. Sunana Malam Aminu Usman na zauna garin Azare. Mu dai alkalin Zirami an kai mu kotun sadaka police station ne aka tura mu kotu. a dalilin wasu yara da suka zo suka shiga ɗaki suka ɗauka mana waya waya da aka ɗauke ta ɗaki kuma ba balla shi aka yi ba aka shiga ɗaki aka ɗauki waya to bayan kwana biyu ina kwance a wannan ɗakin da aka ɗauki waya sai na ji motsi a bayan kujera ina duba bayan kujera sai na ga yaro da na ga yaro sai na kama shi da na kama shi sai na fita da shi kofar gida da na fita da shi kofar gida sai muka tambaye shi aka ya shiga daki ya nuna mata wurin da ya shiga daki muka tambaye shi ai kwanaki wata waya ta bata muka dan zazzare masa idanu dai sai ce mana shi ya dauki waya amma ga a wayar da ya kaiwa to wayar da ya kai musu muka je muka samo su muka kama su muka police station to police dai ba su wani kasa a gwiwa ba suka tura mu kotu kotun shi wannan alƙali to gaskiya ni ban ji daɗin hukuncin da ya mana ba saboda ni dama ba kotu na taɓa zuwa ba ba abin da ya taɓa kai ni kotu to ni duk a tsammani na idan mutum ya je kotu za a masa adalci za a bi sawunsa za a bi masa kadin abinsa da yake nema alkali shi da kansa ya yara guda uku ya ce masa ina ya ce musu kuka ɗauki waya sun yi da zo suka ɗauka ina suka kai waya suka ce sun je sun sai da ita tun daga azare ma sai da suka je dutse da wato jigawa state kenan nan suka je suka sai da waya sun yadda cewa su suka dauka to a lokacin da ya yanke hukunci na cewa za su biya waya sannan kuma ya musu tara sannan kuma ya ce ga dauri ko dauri dai ko tara lokacin aka ce aka bamu lokaci daga wannan lokacin da aka yanke hukunci aka ce bayan kamar sati biyu sai mu dawo mu karbi kudin mu na waya eh haka ba ku kudi ba mu ba ne hana ba eh a lokacin da muka dawo sai aka ce mana yara ba su kawo kuɗi ba amma mu kan ƙara hakuri to muka dan ƙara hakuri aka sake samun wani lokaci sai muka dawo to waya dai naira dubu sittin da takwas ake sai da ita to amma saboda an yi amfani da ita na ɗan lokaci sai aka yanke mata kuɗi naira dubu arba'in sai kuma sannan kuma da damages wato kamar irin mun rasa wasu abubuwa da suke cikin waya kamar su sunaye da suke ciki da kuma wasu documents dai haka da suke cikin waya sai aka sa alkali sai aka sa mana damejin za a biya mu dubu goma na wannan kudin to in ka hada jimlar kudi naira dubu hamsin kenan to da muka zo bayan an ce mana mu dawo na biyu mu karɓi kudi kenan sai aka ba mu naira dubu ashirin da biyar to daga nan dai sai kuma abu ya canja ya canja kama kullum muka zo sai a ce yara ba su kawo kudi ba kullum muka zo sai a ce yara ba su kawo kudi sai ka ce ah, to a yaran nan mu mun gan suna yawo a cikin gari kuma muna tsammanin da aka yanke hukunci ko suna ko sun biya tara ya kamata su fara biyan kudin mu na waya ne maka kun su biya tara to daga baya na ji ne yi wa alƙalin complain cewa ga fa yaron nan fa ba a biya mu kudin mu ba amma suna ta yawon su a cikin gari sai aka ce to sai mun sake biyan wani kuɗi daban a je a sake kama su muka je muka biya naira dubu biyu aka sake zo aka zo da guda ɗaya ma aka samu daga cikin yaran ba same su gaba ɗaya ba aka zo da guda ɗaya to daga nan ne dai ake ta wa ruwa rana a je a dawo a je a dawo to shine kawai sai muka ce to tunda haka ne kuɗin da aka ba mu wannan kuɗin ba mu taɓa ko kobo a ciki ba shi dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar eh, za mu dawo da shi in yi so sai su je bauchi su kai mana sauran kuɗin to shine fa sai magana ta canja da alƙali da shi ɗan sanda da ya kawo mu kotu wato prosecutor kenan da rajistar wanda muka je muka rubuta complaint a wurin sa kenan sai suka ja mu ɗakin alƙali wato kamar sa kenan shi alƙali aka yi magana to a lokacin da mu sanya aka yi suka suka kara mana akan wannan kudin muka karba muka tafi aka ce mana mu sake dawo eh, jimla ya kasance naira dubu talatin da biyar to sai aka ce mu tafi daga baya mu sake dawowa mu karba sauran kuɗi to da har yanzu dai abun ya kai kusan shekara ma yanzu gaskiya dan ba ƙara samu haka muka hakura dan daga baya muka je in sai a haɗa mu da wancan rajista na sai aka haɗa mu da wani mu dai kotu mu ɗauke ta wuri a ba mu yafe ba yanzu abin da nake so ko za ka iya tuna sunayen wannan shi prosecutor din da rijistra da suka fara aiwatar da wannan bincike to sunan prosecutor ne adamu shehu ne adamu shehu giya ne ko adamu shehu dai kowa ya san shi da adamu shehu to amma shi rijistra din gaskiya ban rike sunansa ban rike sunansa ba gaskiya eh. to wannan shari'a da aka yi a zirami ne aka yi ko a ina a nan garin azare ne a ta kotun nasarawa ana kiranta kotun nasarawa garin azare to shi yakan yi shari'a kenan a azare da kuma zirami din kenan eh yakan yi tun da gashi mutanen zarama suna ta kawo korafi yakan yi shari'a a azare yana a zirami amma dai mu a azare mana a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin sarkin zirami da hukumomin shari'a na jihar Bauchi waɗanda tun watan Yunin shekarar 2016 aka miƙa musu takardar kuka kan wannan kotu ta zirami da alkali Sani Musa, to amma ba su ce uffan kai ba, ba su kuma ɗauki wani mataki a kai ba, a kasance lafiya. To Allah ya kyauta yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru ta da Muhammad Awal Garba. za mu fara shirin nuna mu ne da jaridan du sahel ta kasar jamhuriyar kamaru an da babban labarin ta yake rubuto mana cewar yanzu haka shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya yana samun caccaka ne a wajen wani sabon dan adawan kasar maurice kamto na jam'iyyar mrc an da yake bukatan cewar dole ne mustabiya ya tare nasa ya nasa ya bar kan madafin ikon kasar kasancewar ya kai shekaru 35 yana mulkan kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar nouvelle expression ita kuma ta rubuto mana cewar an samu wani hatsari hatsari ne na mota a jihar kudu maso yammacin kasar jamhuriyar kamaru an da mutane ashirin suka riga mu gidan gaskiya wanda aka kalubalanta al'amarin akan cewar yanzu dai rashin kyawun yanayi ne na hanyoyin kasar sai kuma jaridan lametayo ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita ma ta yi nazari akan cewar tunda shugaban kasar jamhuriyar kamaru biya ya nada yanu jumesi a kan ministan ayyuka na kasar ta jamhuriyar kamaru da edgar ali mai bango shi ma a matsayin matsayinsa na ministan sufuri na kasar yawan hatsari yake faruwa a kasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma akan titunan kasar da rashin gyaran hanya ko kuma gina waɗansu sababbi sai jaridan the star ta labarta mana cewar manyan masu faɗa a ji a bangaren ingilishin kasar ta jamhuriyar kamaru za su yi wani taron su a birnin boya domin su tattauna irin matsalolin da yake damun su ko suke fuskanta a yanzu haka dalilin cewar shekaran da ya gabata da ɗalibai ba su yi karatu ba amma yanzu a wannan shekaran suna bukatan ɗaliban wannan bangaren su ci gaba da karatunsu sai jaridan the post ita kuma ta hango mana cewar gwamnatin kasar kamaru ta sa kafa ta shure bukatun 'yan awaren kasar kasancewar suna bukatan a sako musu 'ya'yansu waɗanda yanzu haka suke garma a gidan yarin yawunde tun lokacin da suka yi bore akan cewa suna bukatan gwamnatin kasar ta canja tafiyar da take yi da su jaridan kamaru info kuma ta ayyana mana cewar hukumar lafiya na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta fitar da da rahotonta na wannan shekaran akan masu zukar taba sigari cewar mutane 2,500 ne suke mutuwa a kowane shekara sanadiyar kamuwa da cutar taba sigari a ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma karkare sharhin jaridun namu da jaridan leju an da ita kuma ta ce dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru guda uku ne suka riga mu gidan gaskiya a wani harin da maharan boko haram suka kai a jihar arewa mai nisa an da maharan na boko haram suke kaddamar da hare-haren su a kasar jamhuriyar kamaru muhammad a Awal muryar Amurka daga kasar Kamaru. Zumun zo ga saƙonnin da ku masu sauro kuka aiko muna. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka. mai magana nasiru uban shahada da ke gosulo birnin kebbi a jihar kebbi a tarayyar najeriya to ina kira ga 'yan majalisa don allah su taimaka ma talakawa su ce wannan guri na shugaban kasa na kasarin kuɗi wallahi talakawa na cikin halin bawala'i mai magana lawal abubakar bosinga daga sakkwatan najeriya ina kira da shugaban kasa muhammadu buhari dangane da haɗin hillar makiyaya cewa shugaban kasa bai dace a ce abu sai ya kai bango ka yi magana ba abin da ya kamata ka yi da abu ya faru ka yi kokarin dokan mataki don kare mutuncin kasa da 'yan kasa da dukiya da bin doka da oda Assalamu alaikum Bosu America mai magana Abubakar Ibrahim dan kurama karamar hukumar lere jihar Kaduna Najeriya mazaunin Abuja. A game da sanarwa da shugaban 'yan sanda na najeriya ya bada na game da 'yan bumburutu a zahirin gaskiya gaskiya ne to amma ina so in yi kira da shugaban eh, eh, 'yan sanda na najeriya ya ba ma gwamnatin tarayya da na jihohi shawara a rinka yi kamar yadda muka san lokacin soja idan aka kawo mai a gidan mai a san lita nawa aka kawo idan aka sai da man nan in za a tashi sai jami'in da aka ajiye a wannan gidan mai ya sake aunawa ya gani lita nawa za a bari lita nawa ne ya kwana idan gari ya waye jami'in nan sai ya zo ya sake aunawa a gani litan da aka bari da ya kwana shine aka wayi gari da shi ma da yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To 'yan sanda a birnin Phoenix da ke jihar Arizona sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye da sauran dabarun kwantar da tarzoma wajen tarwatsa gungun masu zanga-zanga da suka yi cincirundo a wajen ginin wata cibiya da shugaba Donald Trump ya yi wani gangami mai kama da yaƙin neman zaɓe. gabanin jawabin da ya yi a wajen wannan gangami 'yan sanda sun yi fafutukar shiga tsakanin masu zanga-zangar adawa da trump da masu goyon bayansa sai da duk da haka an ɗan samu takala da ife-ife yayin da ɗaruruwan mutane suka yi layi domin shiga wajen ɗakin taron. to madalla masu aro da haka muka kawo ƙarshen shirin da wannan hantsi sai an jima da karfe hudu agogon najeriya a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago wanda ni ke gabatar da shi yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi mamur lalo da ya tayana gabatarwa sai salamu abu da ya bada umarni da injiniyan mu zainab abdulrahman ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji ku.